wannan taro wannan kungiya ta mu albarka ta shirya taro ne a duka kananan hukumomin da suke shiyar kudu musamman don mu zaburar da shugabanni na kananan hukumomi dari bakwai da saba'in da hudu da kuma shugabanni masu jin ragamar shugabancin wannan kungiya a matakin jihohi talatin da shida da abuja akan yadda za a tabbatar da in tsarin tafi da harkokin kuɗin ƙungiya da zaburar da shugabannin kan buƙatar tsayawa tsayin daka don kare mutunci da 'yancin ma'aikatan ƙananan hukumomi musamman taron ƙasa wanda za a fara ranar litinin mai zuwa wanda mu muna ganin gwagwarmaya da muka daɗe muna yi kan neman 'yancin ƙananan hukumomi a tabbatar da su a hannun mutanen karkara wanda su ne masu ƙaramar hukumar ya kamata yanzu lokaci ya yi mai amfani da wannan dama ta wannan taro mu je kuma mai abin da ya kamata don a tabbatar an kare 'yancin ƙananan hukumomi an kakkaɓe hannun gwamnonin jihohi daga shiga sharaba shanun da suke wa ƙananan hukumomi wanda ya lalata ƙaramar hukumar ya zama dukkan abubuwa na Najeriya ba su tafi. tafiya daidai. A nan gaba kaɗan ne dai ake sa ran za a fara wannan taron na ƙasa a Najeriya wanda kuma ake tsammanin ƙungiyoyi daban-daban na maza da mata haɗi kuma da masana da ƙwararru a sassan ƙasar ta Najeriya za su shiga taron na ƙasa yayin da kuma wasu za su bijirewa taron Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.